wannan kuma kaga wancan ma na biyu na kirani ne sannan ga wannan kirani na baya shin wannan kirani zai yi su duka sun tafi cikin masu tsanan akwai rikici wanda ya kirani ko ba rikicin komai ba sai ya yanka ba ko to shi kenan wanda sa ya fashe, ba an sai ya kara fashe ba baƙi zai sashe, shi ma ya yi hadaya go sannan bayan nan kuma da kirani wannan kiranin yan jinin na nan kuma da wancan kiranin duk jinin ya nan har kande yaya take a ba mu fatawa Allah ya saka kashe kala na'am alaihi damul kiranil fasid wannan jinin kirani nan da ya faɗi da fatin nan dole sai ya yi masa wa alaihi banda nan an ya kabiya kuma habilan harina kuma lalle zai biya su shekara mai zuwa da kira mai su to abin da budda kima yana da hada yaku? Walai salahu an yufarriqa kuma, bai halatta ya raba su yace bari in je in yi idan wani gida ce bari in koma in yi aiki ga magana kira ne dole ya sake gwama su ya zo ya su شين حيوان سمي مير الله يقضي نحو ما فاتته سفرية أو هضرية كان سفرية كلها سفرية كان هضرية كلها هضرية فهج ما هذا قال قال لي مالك رحمه الله وعليه من قبل هدايا لي إيه بقينا هدايا لي هدايا لكرامه وهدي لفساد حجه بالجماع قلت نجته فإن قضاهما مفترقين إذا يبياه تحمد العمرة وعدها يجي يجي يجي تمضي تبارك والحج وهده أي جزء عامه لقول مالك شن زعي زمصر إشيشي يا ودا ترى يا فتا أم لا وكيف يسمع جمع الكران حكومة يا زيد وانسى الجنين كران إن فرق قال لا يجوز آنه كم ما كون ذو بجمع لا ما رم قم ما بيضا وعليه أن يقرنا دول نيبكي كراني قابلة بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي لابد إذا قرنا هدي القران وهدي الجماع تنبايا الذي أفسد به الحجة الأولى سوى سوى بند هديا عليه بهجته الفاسدة تزيس يعمل فيها, فيها كما كان يعمل كما يدك لو لم يفسدها wa kullu man wa baina hajjin wa umrati fa afsadahuma bi isabati ahlihi aw tamatta bi umratin ila al hajj fa afsada hajjahu lam yada adalika an kul hadith ma ya fi masahadiya wa fi hima ani jami'an wa in kana fasidin dan kada mu tayar inda za mu je nuniya da shuru